Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkamu da dawowa a episode na biyu a wannan podcast namu mai suna ina mafita daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan shiri muna ɗauko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu yi bayanin su sannan mu duba yadda za mu yi amfani da su domin mu rabauta a duniya da lahira. Yau hadisin mu shine haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz annabi sallallahu alaihi ce ihris alama yanfa'uka kai kudayi akan abin da zai amfane ka wasta in billahi sannan kuma ka nemi taimakon Allah wala jaz, sannan kuma kada ka karaya wa'annan shika-shikai guda uku da yadda Allah idan har muka riko da su duk abin da muke nema duniya ne ko lahira insha Allah za mu samu rabauta a kansu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ihris alama yanfa'uka kai kudayi akan abin da zai amfane ka farko in muka duba ma kishiyar wannan magana shine kada ka yi kwaɗayi akan abin da zai cutar da kai duk abin da ka san ba zai amfani ka ba zai cutar da kai to kada a same ka a wannan wurin duk kuma abin da ka san zai amfani ka zai taimake ka a rayuwarka ta duniya da lahira to a same ka a nan wurin amfani kashi biyu ne akwai amfani na lahira sannan kuma akwai amfani na duniya amfani na lahira abubuwa guda biyu ne shine mutum ya ilimi mai amfani sannan kuma ya aiki na kwarai ilimi mai amfani na farko shine mutum ya san Allah ya san abin da Allah yake so ya sani game da shi misali Allah ya siffanta kanshi da arrahimu arrahmanu aziz to ka dage ka ilimi ka san me Allah yake so ka fahimta da wannan ma'anonin da abubuwa ma da yawa na biyu kuma in ka san Allah sannan kuma ka san ya za bauta mishi ya zaka bauta ma Allah ya za ka ibada ka Allah ya ansa ya ake sallah ya ake azumi ya ake zakka ya ake aikin hajji duk wasu ibadoji duk mutum ya san su sannan kuma ta wace hanya za a yi su yadda za su zama karɓaɓɓu na uku kuma mutum ya san ilimin ma'amala ma'amala farko ya zai yi ma'amala da kanshi shi karan kanshi ya za ka ci abinci ya za ka yi bacci ya za ka tsabtace jikinka ya za ga shi nan abubuwa kala-kala sannan kuma mu'amala da mutane abokanan aikinka makwabtanka iyalanka yaranka ya za ka tarbiyyar yaranka duk wannan ilimi ne mai amfani kuma addinin ya zo da shi sannan kuma aiki na kwarai aiki na gari shine aikin da ya tattaro abubuwa guda biyu na farko al-ikhlas wato ka yi aikin nan saboda Allah kada ka yi shi don wani ya ranka ko wani ya yaba maka ya zama a ce ka yi shi ne domin ka samu lada domin Allah na so a yi aikin na shi sa ka yi shi ba dan wani ba na biyu kuma ya zama a ce aikin ka yi koyo kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada da kai wadda ba kai koyi ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba bata inganta ba saboda Allah ya aiko manzansa domin ya koya mana yadda za mu ibada kuma mu sadu zuwa ga Allah mu koma wurin Allah Allah ya saka mu aljanna Allah yarda da mu to in kuma ba ta hanyar nan muka bi ba ta hanyar manzonsa to ba za mu samu wannan rabautar ba ba za mu samu shiga aljanna ba to dole in mutum zai ibada dole farko sai yayi ta domin Allah na biyu kuma yayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ya ce ayi wannan ibada saboda shi ake ma wahayi shi ake ma wahayi sako daga wurin Allah subhanahu wataala shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya siffanta mana ya gwada mana yadda zamu yi wannan ibada to in dai har muka yi ta a wannan ikhlasi dan Allah sannan kuma koyi da manzo Allah insha Allah ana sa ran wannan ibada ta zama karɓaɓɓa bangaren lahira kenan bangaren duniya kuma ihlus alama yan fauka kai kudayi akan abin da zai amfane ka duk abin da zai amfane ka na rayuwarka ta duniya a same ka a wannan wurin karatun boko ne kake yi domin kana so a wani fanni na ilimi ya zamana a ce ka fi kowa ilimi wannan abu ne wanda zai amfane ka to a same ka a wannan wurin ko kuma kasuwanci kake so kake a ce duk garinku duk duniya kafi kowa kuɗi kafi kowa arziki to in dai wannan abin zai amfane ka to a same ka wannan wurin motsa jini ne kana gudu ne domin ka motsa jini zuciyarka ta buga domin ka zama mai lafiya a same ka a wannan abin cin abinci abinci ne mai amfani wanda zai gina ma jiki duk abin da zaka duba in dai a rayuwarka ne na duniya wanda zai amfane ka to addinin musulunci ya ce ma ka yi kwaɗayi akan wannan abin shi yasa za mu ga cewa a cikin suratul juma'a bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani akan in lokacin sallar juma'a ya yi to a bar cinikayya da abubuwa a je a yi sallah sannan bayan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in an gama fantashu fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun bayan kun gama sallai to ku ba zama a bayan ƙasa ku nemi arzikin Allah sannan kuma ku rinka tuna Allah sosai domin ku samu rabauta. za mu ga cewa umarni ne kan mu ba zama a bayan ƙasa mu nemi arziki saboda arziki na Allah ne subhanahu wata'ala na biyu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in billahi ka nemi taimakon Allah ya zama a ce duk kokarin da kai duk kokarin da kai jarabawa ce kake so ka ci ka dage ka yi karatu ka yi assignment ka yi duk abin da ake so a zo da shi to kada ka dogara da wannan kokarin da kai kada ka dogara da kokarin nan kai kadai ka nemi taimakon Allah saboda duk ƙoƙarinka duk dagewarka kana iya kasa cimma manufarka saboda saboda wannan amma in Allah ya so ya taimake ka in ka yi ƙoƙarin zaga Allah zai baka sakamako wanda ma ya fi na ka shi sa ana so musulmi ya zama mutum mai tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala ya zo da sababi ya zo da aiki duk abin da ake so a zo da shi domin a samu wata manufa to ka zo da wannan abin sannan kuma kada ka dogara da wannan abin ka dogara ga Allah saboda Allah shine zai zartar da wannan hukuncin zai yi ko ba zai yi ba wannan hannun Allah yake to ka dogara ga Allah ko me kake ka nema taimakon Allah wala ga abin duniya kake ko abin lahira sallan nan da muke yi mu nemi taimakon Allah iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta mawa sannan kuma wannan bautar tamu wa iyyaka nasta'in kai muke neman taimakon ka ta ansu saboda duk kokarin ka duk kyautata sallar ka da azumin ka da zakkar in Allah bai karba ba an yi asarar ta dole wannan kenan mu nemi taimakon Allah duk abin da muke yi sannan kuma bangare na uku shine wala ta'ajas kada ka karaya kayi yi kokari ka yi kokari ka kokari baka samu abin da kake so ka ka cimmawa ba to kada ka ce ai ka haƙura wannan abin ilama ba rabon bane a'a ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba ka ƙara duba hanyoyin da ka yi kuskure akan abin da kake nema in misali a ce jarabawa ce kake nema ka ci ka yi so ɗaya ka yi so biyu ka yi so uku kada ka karaya ka ce ai wannan kila ba rabon ka bane ba ko kuma wani appointment ne ko wani aiki kake nema ka yi applying ka yi applying ka ga ba samu ba ka ce ka haƙura a'a ka duba ka gani ina kai kuskure ina ne baka daidai ba ka gyara kuskuren ka sannan kuma ka ci gaba da neman taimakon Allah kada ka karaya wani hadisi ya zo wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in dai bawa bai yi gaggawa ba akan adda to Allah zai karba masa wannan adda to aka ce menene gaggawa gaggawa shine mutum ya ce na roƙa na roƙa na roƙa ka Allah bai an samu ba kada mutum a same shi yana da wannan abin ya zama a ce ka roƙa sannan kuma ka dage kai tayi yi kai ta an kawo cewa daga cikin magabata in za su yi sallar roƙon ruwa kafin su yi sallar roƙon ruwa za su je gonakin su gyaggyara gonakin su gyaggyara gonakin su saboda suna da yaƙini suna da satanti a zuciyarsu cewa in suka yi addu'an nan Allah zai karba kuma ba sa karaya za su yi roƙo su roƙa su roƙa mu duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yayi gwagwarmaya domin ya isar da saƙon da Allah ya bashi inda wani wanda ba mai dauriya ba yana iya cewa to ai wannan abin ma bari in haƙura tunda mutanen sun ki karɓar wannan sakon amma annabi sallallahu alaihi haka ta yin da'awa yana ta kiran mutane yana ta kiran mutane har lokacin da Allah ya kaddara cewa wannan addinin zai yi tasiri a cikin zukatan mutane masu yawa kuma ya zo ya karfi ya rinjayi duniya to ana so ya zama a cikin musulmi an same ka da cewa in kana neman abu kada ka karaya ka ci gaba da nema sannan kuma ka ci gaba da neman taimakon Allah wani lokaci yau ko gobe Allah zai karba maka wannan addu'ar taka Allah zai biya maka wannan buƙatar taka in dai baka karaya ba kuma ya zamana a ce kana kyautata ma Allah zato shika-shikai guda uku kenan in dai muna so mu ci eh, riba a rayuwar duniya da lahira mu yi kwaɗayi akan abin da zai amfani mu sannan kuma mu nemi taimakon Allah sannan kuma kada mu zama ya zamana a ce mun karaya ya zamana a ce mun dage mun dage mun dage nan ne dai nake so mu tsaya a wannan episode din namu abinda na fidi na alheri na gaskiya da kuma na daidai Allah ya taimake ni da ni da ku wurin aiki da shi abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta min subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kada ku manta kare takwas na dare ranar juma'a wannan shirin yake zuwa